bismillahir rahmanir Lajin Najeriya Ubari Diwanu ake loke addu'a filin arfa don samun zaman lafiya yankunan Najeriya da ke da kalubalen tsaro. So everybody is looking for Amuru Hajji, looking for Rilwano. So God will give all of us yonu alone. tahir tahir da ke dafa amirul hajjin baya shine mai taimakawa shugaba jonathan kan harkokin musulunci wannan wuri ne da kamar da duka muka sani dukkan addu'ar da aka yi karɓaɓɓiya ce idan allah ta'ala ya sa aka taimaki gwamnati da addu'o'i ta samu kyakkyawan jagoranci da halin da ake ciki na kunci zai zama ya zama tarihi insha allah malamai sun yi nasiyar daurewar ayyukan kwarai na aikin haji a tsakanin mahajjatan najeriya dubu saba'in da shida inda gwamnoni ciki da ibrahim dan kumbo ke nana nanata alkawari a harfan cewa za su riƙe amana duk martaba da allah ya maka ya ishe ka kuma da shi za ka yi alfahari so duk kankantan kuɗinmu da abin da muke da shi ya ishe mu da shi za mu sarrafa mu yi abin da za mu yi matuka za mu yi tsakaninmu da Allah kuma duka da kwamishinoni na da sauran masu mukamai da civil service wanda suke taimakawa wurin waɗannan ayyuka kowaye ya yi alkawari irin wannan yau din na watakila na sa babban riga na na tafi wani gari ana neman ɗan da koma sai a ce yanzu ɗauka domin ba a san waye ba ne ne ba a san martaba na ba ba a san kowa ba amma a gombe ta ko taya na fito wani zai gane ni ya san ni na san shi watakila ma'ana gombe nan shi ne muka dogara ga ina ya daɗa jaddada maganan addu'a a tsaya kan addu'a ita ce mafita duk inda aka duba aka ga an kai dungu in aka yi addu'a Allah zai mafita. Zuwa yanzu dai alazai goma ne suka riga mu gidan gaskiya yayin da ake shirin fara dawo da alazan gida ranar tara ga wata. Nasiru Adamu Ali Kaya, murar Amurka daga Musdalifa.